yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Usman Kabara ne ke muku sallama da fatan mun wani lafiya yau Juma'a 6 ga watan Yuni a cikin shirin yau da gobe da kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Ana kuma iya jin mu a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com daga nan birnin na Washington mai taya ni gabatarwa. Jamila Kabir Fage, jama'a barkanku da warhaka. haka. Akilu Muhammad da aka fi sani da baban mulka ya tuna wa matasa yayin da ya faɗa a cikin barkwanci game da yadda ya kamata su ba da tasu gudunmawar don kawo canji a rayuwarsu gaba ɗaya inda yake cewa. A wanda kuke tare da shi shine Alhaji Akil Muhammad da duniya ta sani da babu mulka. Ka san in baka manta ba ka taba magana da muryar Amurka inda ka ce wa mutane fa canjin nan da suke sa ran za su samu na sabuwar gwamnati to su ma sai sun eh. canza to sun canza gwamnati to yanzu kuma me kiran ka game da canjin da ya kamata su kuma su yi sannan ina son in ji da wannan harshen na baban mulka. To yanzu jama'a masu sauraron mu a duniya To sai zuwa an jima za ku ji shi sosai da sosai yau shirin yau da gobe zai mai da hankali ne game da ta yaya 'yan wasan barkwanci za su rikidar da wasan daɓe ko kuma kalankuwa kamar yadda wasu suke faɗa ta hanyar isar da sakonni da kuma samun kuɗaɗen shiga. Wannan ne dalilin da muka gayyaci Sani Idris Kauru wanda aka fi sani da moɗa da ke fitowa a wasannin barkwanci kuma ma'aikaci a ma'aikatar raya al'adu ta jihar Kaduna. in ci bilis ni in more to yau ƙarya ta kare kai dukkan mai halin moda ya dacewa ni moda ni ke kwanci a nan ba fillo ba mayafi da wannan wuri da kabari a duk ɗaya da waje da To haka zalika ba mu manta da amsoshin tambayar mu ta jiya ba kuma ku kasance da shirin yau da gobe domin kar ku bar komai a baya. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya game da yadda za a rikidar da wasan barkwanci zuwa hanyar isar da sako da kuma samun kuɗin shiga. Alhaji Sunusi dan Chadi ya ce ya kamata su rike al'adunsu da kuma neman shawara daga ƙwararru na kowace ƙabila har ma da turawa. Bashir Muktar Yusuf Zaria ya ce ba abin da za su yi da ya wuce su tafi karo karatun wannan harka domin duk yawancinsu haye suka yi wa wannan fanni ba zuwa jami'a suka yi suka kware ba. Muna da tsangayoyi wato departments iri-iri a jami'o'in ƙasar nan wanda suka danganci sana'arsu amma abun bakin ciki da takaici san ba sa ko kawo kai ziyara don samun ƙarin ilimi da inganta sana'ar. Sannan don Allah ina roƙonsu su je ƙasar Amurka da Indiya su ga yadda jarumai ke rigirgen zuwa ƙaro ilimi ko halartar taron ƙarawa juna sani wato workshop. Nabil El Kofa ya ce, ai al'adunmu da addininmu sun bambanta da na kudancin ƙasar. Sai kuma saƙon Ukasha Abdulsalam Koko ya ce, a gaskiya ni a ganina 'yan wasan barkwanci su dinga amfani da al'adar Malam Bahaushe na al'adun gargajiya shine kawai. Kabir Ibrahim Gombe ya ce, "E to gaskiya kai ma ka ce wani abu, domin muddin aka ce za a zamanantar da wasan barkwanci a ƙasar Hausa, to fa sai an yi aran al'adu ko ma wasu ɗabi'u wanda Malam Bahaushe ba zai lamunci hakan ba." Sai kuma Isa mai kati gashuwa ya ce, "VOA, hakika masu wasannin barkwanci suna da salo da hanyoyi masu yawa da suke bi don isar da saƙonni, kuma hanya ce ta bunƙasa harkokin shigowar kuɗaɗe ga masu sana'ar sana'ar kansu da ma sauran mutanen da ke su don rufa wa kai asiri. Sai Muhammad Zayyan Ibrahim ya ce, Ai tun kafin Night of a Thousand Love, Hausa ke da shiri mai kayatarwa ba sai sun kwaikwayi na wasu ba. Salisu mai kiwo ya ce, mutanen da ba su da aiki sai soyayya, an gaya musu Malam Bahaushe ba shi da wani tunani na ci gaban al'umma sai aure? Bello A. Garba ya ce manya da kuma gwamnati su shigo lamarin su tallafa musu kamar yadda su ma 'yan kudun suke samun tallafi musamman daga wajen irin su MTN da Gulu. To muna godiya da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni a shafukanmu na Facebook da Twitter. To yanzu haka da wa muke tare ne? A wanda kuke tare da shi shine Alhaji Akil Muhammad da duniya ta fi sani da babu mulka. Ka san in baka manta ba ka taba magana da muryar Amurka inda ka ce wa mutane fa canjin nan da suke sa ran za su samu na sabuwar gwamnati to su ma sai sun eh. canza to sun canza gwamnati to yanzu kuma me kiran ka game da canjin da ya kamata su kuma su yi sannan ina son in ji da wannan harshen na baban mulka. To yanzu jama'a masu sauraron mu a duniya gaba daya a cikin wannan shiri da yake fitowa da Kabul of America ya ku jama'a wadai tun Najeriya kuna bukatar canji kuna son canji saboda mutanen Najeriya ku tuna idan Buhari ya karbi canji da PDP ba shi ne canjin da ya kamata da ni da kai da kowa da kowa ko mu canza halin mu Buhari shi kadai ba zai iya canza da Najeriya shi kadai ba a'a sai da ni da kai da mu muka bata kuma yanzu da ni da kai mu ne za mu Sau saboda haka wannan kira shi ne dukkan yan Najeriya masu sauraron wannan shiri daga Voice of America shirye-shiryen ku na wasannin ban dariya da barkwanci ta yaya za a eh. inganta su su ma su samu canji a ganin ka a wannan sabuwar gwamnati da aka samu na ji daɗi na gode ji Allah ya ji kaka ya saka gidan aljanna ba mu ne za mu canza kanmu ba gwamnati ne zai canza mu hmm. saboda muna fama da rashin kuɗi ko da samun fito da program namu duk wani dan wasan kwaikwayo da ka sani da yarbawa iyamurai hausawa da turawa wallahi muna fama da financial problem hmm. gwamnati ya mana gudunmuwa da kuɗi idan ya mana guduma da kuɗi to insha Allahu sai ga irin canjin da samu yi wasan kwaikwayo miro ne madubi ne Hmm. muna haska rayuwar mutane ne to muna haska rayuwar mutane ne mu diga kawo al'adunmu masu kyau addinanmu masu kyau duka hali masu kyau ayyuka marasa sa da kayayyakin banza da sauransu mu guje su shi mm. eh, eh, da wani gudun da kira gudu sai yi ma sauran mutane yan diramo da masu wasan kwaikwayo da birbe mene ka ce barkwanci ko karuwanci <laughs> barkwanci ba karuwanci ba barkwanci eh. masu wasan kwaikwayo a barkwanci ba barkwanci haka ni mun sai mwana sota waɗi ba na yi bajin jinta ni kaunar gini da na rike na rike ki sani wa alade baby ki zo gare ni kin jifa kin jifa ni ma da sanki na fara ya ummi sanki ni da na rike na rike karki sani wa alade ina yi miki so iri iri ke ce wacce na fi so na aura ne ina yi munna da na same ki ki dogo na ki jira ba zina so ki taho ki rike ni ne kari ki gujen na ci kari ki gujen na ci kari ki gujen na ci ka taho ni kari ki gujen ka ka so ni kari ki ni ba kai na fi so kusa masoyi ka zo gona ka ji lafazina na ƙaunar ka zo. Ita ho ki rike ni, ka rike gudan Allah ki so ni, ka rike gudan tashi ki bi ni, ka rike gudan na ce, ka rike gudan na ce, ka rike gudan na ce, ka rike gudan. Ita ho ka rike ni. Ka rike gudan To da fatan an ji daɗin wannan waka ta ɗaya daga cikin wasannin barkwanci da aka sani na wanda Ibro ya hau kan wakar bayan Sadi Sidi Sharifa ya rira Jamila na san kin san wumi wumi A ah, P square ba. <laughs> Yawwa. To haka yake yanzu kuma za mu buɗe layi kai tsaye domin ku bugo mana waya game da maganar sana'ar nan ta wasan barkwanci da yadda za a yi mata kuskwarima ta zama ta zamani ta kuma haifar da kuɗaɗen shiga. To amma kafin sannan bari mu ɗan ji wannan sakonni kaɗan. ina tunanin ranar da za a zuwa a ce za a yi bikin kalan kuwan nan nan mm, bangaren ba irin moleki to ni ne shugaban yashi ta aka ce hatta maki kana koyawa darasi ni dan kai da dan auta nake so mu aura kai mu raba ki biyu ko da za ka samu dan sakaina to in ka dan wi masa kofa ka samu tsumma sai ka yi hular kwano auren mu ta zo na bukatun ta biyu da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To haka yake sai mu ce kai tsaye kuma muna tare da Sani Idris Moda kamar yadda muka ce wanda aka fi sanin shi da wannan suna sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice a harkar wasannin kwaikwayo sannan ma'aikaci ne a ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta jihar Kaduna wato Ministry of Art and Culture. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To barka da warhaka Malam Sani. Barka ku da wannan lokaci. Ya shirye-shirye. Alhamdulillah ga munan muna ta yi. sannan rediyo tana kuka a kusa hello yawa ina jin akwai wani mai rediyo a kusa Eh, akwai mai rediyo. Eh, ai taka mata kisa amma ta mutuwar rediyo. <laughs> Barin tashi kusa da shi. Ya ai shi nan kuwa. Yawwa, to madalla. Uh, na ce muna magana a kan wasannin barkwanci da kuma kamar yadda na fara gaya maka da, da zucewa za mu magana a kan yadda za a zamanantar da su da yadda za su zama suna haifar da kuɗin shiga ana isar da sakonni da su da sauransu. Yaya kake kallon da farko ma magana wasan barkwanci din? Uh, yanayin yadda ake gudanar da irin waɗannan abubuwa kamar da muka sani a nan Najeriya. wani abu ne ta hanyoyin nishadantarwa da makamantan ire-iren waɗannan abubuwa domin jama'a ko kuma al'umman da ke kallo ko kuma ke sha'awan waɗannan abubuwa ta kalla. Hmm. Kana ji na? Ina jin ka. Yawwa. To, a fannin wasannin kwaikwayo ya kasu kashi guda hudu. To. Akwai wasan kwaikwayo da ya shafi rediyo ne, hmm. akwai na talabijin, hmm. akwai na Mm. akwai kuma irin waɗanda muke kiransu a turance a tragedy drama mm. wanda za ka ga ya fara daga farko ya zama na cewa akwai nishadantarwa daga ƙarshe kuma ya zama na wani abu ne na ɓacin rai so mm. akan shirya waɗannan abubuwa ne ba domin wani abu ba saboda abu guda biyu ko uku na farko karfi cewa shine ya zama na cewa dan kayi gidan faɗakarwa ne ko kuma shi nishaɗantarwa da faɗakarwa a gaba ɗaya. Mm. Shi ne comedy din wanda za ka sha kai dariya kuma sana a gaya maka abin da ake so a nuna maka a idon duniya. Haka. Eh, wannan su ne tsare da su shirye-shiryen fina-finan eh, watannin kwaikwayo suke nunawa a kowar irin tsari za a eh, to muna magana eh, bari to mu tafi kan maganar wasan jabe ɗin ko kuma na bandariya da makamantansu a za ka ga yawanci 'yan kudancin ƙasar ta najeriya za ka ga cewa sun daɗe suna yin wasan daɓe amma a zamanance za ka ga suna haifar da kuɗi ana biya ana shiga irin su night of a thousand da sauransu. Eh, to yaya ku ta yaya ku naku baya tafiya a haka muna yin irin waɗannan wasanni kamar abin da ya shafi wasannin shi shine wanda ake tare bakin eh, gate wasan inda ake shiga a biya hmm. su sukan shirya wasanni kamar irin na turance ko kuma ce da hausa ranaku dubu na ban dariya thousands hmm. of eh, night eh, hmm. irin waɗannan abubuwa so mu ba ma shirya irin waɗannan mun gwammace wasannin mu na daɓe ka je ka shiga ka biya kuɗin gate wanda wannan kuɗi ma bai da kara karya ba saboda tsarin mu da irin tasu da bambancin yanayin yanda su suna samun wakilai da mutanen da suke ɗaukar nauyin gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda mu masu shirya fina-finan hausa ba ma samun irin waɗannan. ewa mm. to saboda ka suyan kudanci suna da kamfanoni suna da masu kuɗi suna da masu eh, taimakawa gwamnati domin gudanar da irin waɗannan abubuwa hmm. za ka gansu sun zamanto da ƙarfin siyama mutum kan koyi irin waɗannan abubuwan domin ya zai zama mai ban dariya hmm. don ya shiga cikin wanda ake kira su comedian kenan wanda labaran nan ba sun fi mu shi ne ba sun fi mu iya yadda za su a tsara ko kuma a lissafin zai ne. amma yanayin da su suke da ƙarfin masu taimaka musu akwai bambancin mu da su shi sanya suke gudanar da irin waɗannan abubuwan kuma ƙungiyoyin da suke da shi tana da ƙarfi. Eh. Mu kuma a gaskiyar magana cewa fina Hausa ba mu da wata ƙungiya da ƙarfa wanda ta ladabtar da mutum kuma dole mutum kuma bi wannan doka. Mm. Dole su kotu suna da irin waɗannan abubuwa. Mu mm. kuma ba mu da su. Mm. to wannan shi ne kaɗan daga cikin matsaloli da mu muke fuskanta ko kuma su suke aiwatar da ayyukansu na irin wannan ah, wasannin da da za a tara mutane a ce yau sun shigo jiha kaza kaza ana rububi matan aure da maza da mata da matasa da abubuwa ana kokarin a jiha ta mm. ina da tambaya a nan ka a faɗi cewa ƙarfin masu taimakawa ne da babu da kuma eh. ƙarfin masu shirya finafinansu amma mm. idan ka duba za ka ga cewa na kudancin nigeria din eh. ba fannin finafinai ba ne ba suke gabatar da irin wa'annan a wayannan kamar the night of a thousand life shi ne nake magana cewa suna da kungiya mai karfi na irin waɗannan abubuwan nasu na wannan comedy na masu kungiya na masu bandariya ne mm. comedians kenan mm. wanda shike mu kamar da na faɗi mu ba mu da su ba mu da wannan kungiya mai karfin za iya cewa an haɗa kan yan waya wasu waɗannan masu wasanni na bandariya eh. ah, suna da wani jigon abin da suka dogara shi da karfi wani za su eh ku da kuka dade kuna yi ya ba ku tunanin haka ba mu fahimta hmm. cewa za ki ga mutum kamar su waɗannan sun yi kungiya kamar su biyar ko su goma hmm. sun shigo jihar Kaduna misali daga hmm. Enugu za a ba da sanarwa da komai da komai cewa yau za a yi to za ka zo ka tara cewa waɗansu kamfanoni da dama sun ɗauki ɗawainiyar gudanar da irin waɗannan abun. Abin da na fahimta. Abin da na fahimta. Abin da na fahimta. Eh. kamfanoni da dama idan kaga sun ba da goyon baya wajen taimakawa ko ma wani irin shiri ne suna yi ne domin eh. sun ga amfanin shi sun ga wani yayi an ga tasirin shi to eh. kamar yadda usman kake faɗa eh ce ku mi isa ba ku tunanin ku da ku daɗe a harkar ba ku fara yi kila da kun fara sai a ga tasirin shi kila sai kamfanoni da masu hannu da shuni su shigo ko da neman su ga amfanin abun mun fara akwai wani eh, kasa da muka irin wannan na ban dariyar mun gudanar da shi a jihar kaduna ana mun sa kasa din da dariya ake wannan eh, kasa da muka gudanar da shi a yi kamar abin da nake magana abin da ake gudu yau sai muka zagaye da shi muna neman wanda zai tafi da waine mu ci gaba da gudanar da irin waɗannan abubuwan wanda za ce a yau za ka je ka tallata abubuwa da dama na kamfanoni ko na wani masana'antu da sauransu wanda cewa suna samun manya-manyan jama'a domin wanda suka zo suka yi a kaduna akwai kungiyoyi na sadarwa akwai na masu abinci da zaɓa wanda suka ɗauki da wainiyansu suka zo tare da su kai kuma ba ka da kuɗin da matsayinka na eh, mutum guda ya ka ce bari ka je ka kama wuri ka za a jiha ka dauki da wainiyan ire-iren kuɗin masu wasan kwaikwayon yan masu barkwanci ka ce bari ka dauki da wainar kudin motar su hotel din su wajen cin abinci da sauran abubuwa hmm. dole sai ka jinjina tare da wadansu kake neman wannan eh to to wanda ne muke magana cewa ba mu da su eh kungiyoyi muna muna yin hmm. amma ba mu da karfi saboda ba mu da masu tallafa mana eh to kafin mu je ga yanda za mu je yanda za a samu karfin nan gaba ah, akwai cikin eh. sakonnin da muka samu akwai wani da dazu muka karanta shi a cikin ansoshin da suka aiko mana wani Nabil ya yace al'adu da addinin mu ya bambanta da na 'yan kudancin kasar hujjar nan kana ga wannan yana da yana da hujjar da za a ce to kila shi sa ba ku A'a gaskiya a al'adunmu da addini kamar da kowa sani ai addinin su daban al'adunmu da su daban. Hmm. Amma shi ma abin da muke so ya fahimta cewa shi muna magana ne akan yadda su suke da kungiya mai karfi da suke fita na wasannin dan dariya da sauransu da suke yanzu mm. so ba muna magana ne akan magana abin da shafi addini ko kuma al'adu ta su mm. mu ma kamar mu da muke da dama da za mu iya zuwa sokoto misali mm. mu da gidan wasa mu ce yan wasanni na ban dariya na wuri kaza za su zo yanayi ko su da in za su shigo kaduna ko arewa suturun mu da waɗannan namu suke yi kuma mm. yanzu misali a matsayin na hausawa musulmai da masu al'ada wa irin na wancan ba ko mun yanzu misali zamu je sokoto mun riga mun sani sokoto cewa cibiya ce ta daular islamiyya mm. to in mutane tafiya mu ma ai ko da da matan zamu je masu ban dariya dole da suturan da ya dace da zamu tafi mm. to bayan amma muna eh, magana ne akan cewa yaya za mu yi kamar inda waɗancan 'yan kudanci suke da mu da muke yadda suke da dama a ce yau za su zo su yi wannan wasanni na ban dariya su samu goyon baya yanayin za su gudanar da abin su kuma eh, shi ne muke tunanin cewa muna buƙatar irin wannan tallafi hmm. da agaji da suke mu ma mu iya yin sa eh to akwai wani Kabir Ibrahim Gombe shi ma a cikin dai sakon da muka karanta shi yayi magana cewa wannan abu da wancan ya faɗa dole a kalla saboda akwai yanayin zamantakewa da sauransu wanda wasu al'adun in aka kawo su sababbi ne za su shiga cikin zamanantarwar wanda kuma hakan bahaushe ba zai lamunta ba menene ra'ayin ka abin da nake so shi malam kabir da can gobe ya fahimta hmm. shine eh, mu muna magana akan yanayin eh, yadda za mu yi kungiya ce mai karfi wanda mu yau misali sani moda eh, daushe sucin naka da sauran irin waɗannan wanda wasanni na ban dariya a ce yau sun haɗa kungiya ne bari su je gombe su aiwatar su yi shi kamar yadda waɗannan suke na da sauran las kawo lauri su zo su zauna su yi abin da muke magana kan cewa shi kamar dole ne al'adar su daban ce addinin su daban ne yadda ni sani da nake magana ba na kallon ire-iren fina-finan su saboda akwai tsirrai a ciki da yawa mm. amma su kaga su ba ta shafe su ba ba addinin ba da shafi addinin su ba da shafi al'ada irin tasu ba amma yau idan sani misali zai yi na da zan love ina zan shiga da kaftani ne da hula da dogon mm. eh, wando da sauransu mm. idan na bukatar mutanen da su shiga cikin misali za su kalli saboda yanayin al'adar su da yanayin addinin su da irin nawa ni mm. iri daya ne mm. to amma su waɗancan eh, daban al'adar su daban addinin su daban harkokin kila ma ire-iren abincin su ma daban kuma wannan ba zai hana cewa wai za mu iya amfani da wannan fasahar ba mu kanmu mm. da za mu iya amfani da al'adunmu ba da za mu nuna shi ta wannan hanyar barkwancin ba? Za mu iya abin da yake magana kan cewa shine kada ya mance shi mai mai wancan sako ah. hello to okay ina jin eh. rasa sani idris eh. ah, amma dai da yawa mutane sun ji dogon bayanin da ya yi musamman wurin yadda za mu iya amfani da hikimar wannan fasaha ta aje a yi wasannin a zamanance amma kuma a shigar da irin faɗakarwar da al'adunmu din hanya ce ma ta raya a al'ada da sauransu tunda ba mm. cewa za a ɗauko na wani garin ba a yi a ta wannan mutanen garin ita ce ake tunanin a arasi a ce to bari a ɗauta mu kwarai eh, da eh, amma fa abin da yake eh. kuka da shi kamar yadda muka gani ne mutane da yawa sun bayyana mana haka cewa ba sa samun tallafawa ba sa samun taimako da kuma haɗin kai mutane da yawa ma sun bayyana ra'ayinsu cewa mm. tsakanin su kansu ba a samun haɗin kai to duk yana ɗaya daga cikin abin da ya eh. kamata to mun sake na ga an sake lalibar shi an kuma eh. same shi shi sani idris bari mu ansa kira kila biyu bari mu ko da ɗaya ne dai a ji daga waje salamu alaikum malam muda. Eh Yawwa to ai muna ce moda ta faɗa cikin randa ne. <laughs> Tana to Yawwa eh, to ina za mu je ga masu amsa waya wanda koda mutum ɗaya biyu ne sai su yi tambaya haka ga gare ka. Amma zan so tun da aka fara ba su tabbatar shin wai modan ne ba wacce irin ko kuma wani irin dan kalma zaka ba mu ko kalami ko da layi ɗaya ne da zai tabbatar muna magana da Sani Idris Moda. Eh, lalle hakika suna na Muhammadu Sani Idris Kauri kamar yadda kuka kira kuma da motan kuke magana. Mm. Awa. Eh, kamar yanayin yadda da dama saboda fina-finan wasila suka fi sani na da nake cewa wasil wasil mm, da sauransu mm. yawa to a wannan shine eh, fim din da zaman zamzaki ma'ana wanda ya fito da ni daga cikin fina-finan da na aiwatar haka to muna eh, muna godiya amma ka bari mu ga an ko mun samu wani to ina ga har yanzu ba mu samu ba to a cikin sakonnin da muka samu akwai wanda yake cewa yawanci yan wasan kwaikwayo mutane ne da kawai abin da ya dame su shine su shirya fina-finan soyayya kawai ce muku akai maganan aure ne kawai matsalar bahaushe akwai wasu abubuwan amma ba ku damu shi sa kila bakon irin wa'annan abubuwan haka ne ah, wata yanayin akwai fina-finan za a iya gayyata ta in zo in yi mm. wadansu na kan ran ce ba zan yi ba kamar yadda shi wannan wanda ya rubuto saboda za ga cewa gaskiyar magana ce wanda za ga mutum kawai su haɗu da yariya ne a wajen sayayya kila wanda su nemi su mata wulaƙanci ya tare mata wannan fada tana mm. zuwa gida kawai ta hau kan gado ko mutu aje kaya kawai ta a cikin fulawa suna wake wake <laughs> eh. wata tuna ci to ga ina ga mun samu kira eh mun samu kira eh kafin ka dire haka to ka amma za mu so eh. Eh, kafin mu kafin ka dire na san inda ka tsaya bari mu da wannan kiran kafin mu rasa shi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To da wa muke magana kuma daga ina? Kuna magana ne da Isma'ila yaro mai kayan wuta a Kure jihar Ondo. To Malam Isma'ila daga jihar Ondo ga Sani Idris Kauru. To me za ka yi? To moda ga moda. To moda ni to gudunmuwa abin da zan bada gare ku masu wannan haraka shine cewa. Eh, kamar yadda wani ya faɗa cewa ba al'adar soyayya kaɗai ce abun da ke damun bahaushe ba mm. musamman eh. al'adun na hausawa na gargajiya waɗanda suke za su jawo hankalin mu da nurar da mu abin da zai faruwa gaba da yanayin abin da ya kasance gawa ne to ba ku nuna shi bakin ku dai kuna eh. raye-raye da sauran abubuwa eh, shi yawa a cikin shirye-shiryen naku to to zai ansa maka kaji malam sani ah. Eh, eh ai shi misali dan zai an sama eh Sumaila ka ji abin da Sumaila ya ce ko Malam Sumaila hmm. ina ba ta kana saurari yana jin ka eh eh hakika eh, wanzu bi kuma masu kallo kukan taimaka mana da yin waɗannan abubuwa da zara an kawo ni sabon abu wanda ba haka hmm. din ba sai kuma ga kun shi haka kun saba ba sa idan wani zai zo kasuwa suka iya tambaya ma akwai mai wake wake akwai wani a ciki akwai hmm. wanci wanda kaza to shi kuma yakan shigo ne haka dan kasuwancin kawai amma inda za ku taimaka mana hmm. ku ci a yau ku ne masu saye ku za ku ba da shawarwarin yau muna da matsala a Najeriya hmm. matsalan nan da muke da fitowa kila shi ne abu da ya shafi shugabanci hmm. sai ku ci a shiryo mu kuma na abu da ya shafi shugabanci wanda kuma babu batanci a ciki babu wani tozarci babu wani cin mutunci eh to a yan dakikoki saboda lokaci saboda lokaci a yan dakikoki me kana da eh. su kayi magana cewa kai ma kakan ki fina-finai irin wannan na kawai kaga mutum ta faɗa kan gada daga ya taimake ta kawai ta kama waka shi da fulawa a tsakani a takaice mu isa baka so a ni Muhammadu Sani ba na irin waɗannan ba za ka tabbata na cikin fina fina na waka na soyayya ba mm, haka to to to ga mun gangaro amma lokaci ya tafi abin da ya sa me yawa abin da ya sa ba wai dan wannan kyamar abin ko wani ba a'a ni ma kai na matsayin na dan wasan na gaji da kallon ire-iren waɗannan wasanni eh. domin yawanci ka za yi fina-finan mu kai casa'in da tara bisa ɗari hmm. mutum ɗaya ne zai zauna a ɗaki ya rubuta ya fassara wani indiya ko kwanan To mun gode Sani Idris kusan lokaci ba zai bar mu ba domin an ce baya jiran dan kowa so mu ba zai jira mu ba mun gode kwarai Sani da ka gayyata an sa gayyatan mu. To haka shirin ya zo karshe a madadin shi tafera girma tafera da ya haɗa mana sauti da kuma shi injiniyan mu Baska Valaric sai kuma wadda ta taya ni gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe nake cewa mu zama lafiya. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.